بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى في البروغن بكراتي من لتافيا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها نغم يدفيا زنبوتشو gwargwaro ne gbana social باركو da bai gaci سكوفا na darasi na katwa na gbakubo na ngai a darsu ta si a ashar darasi ya ashirin nici yi wuce ya ne bai rufe na gwagana a mula gumiya ila gu darasi mai bai wuce cewa gan ilawun yi ca daga caba yi galo bai tuku ne daga nan waje allo da caban ya katona e zadana gada yamman bogan bai usame manga takarta ya usama wa usama wadada biya itafa e lowe aina kunta bawa da lodon usama ga la tu'akhidni ya ustaz man ga wani da laifi ma innama dhahabtu ila almutawadda ila almutawaddi li atawadda mide mida alulajin ba mutawadda da wani li atawadda ebo midan alula midan jalula tawadda la mutali la mutali ma kima jojo wajen mudari wulaya nasba ila mudari wuya nasba li atawadda ngawa yau ila almutawadda'i wuci ismul makan da na da lulajin ba alwudu to ci jijalula alwudu bai fata yawa wici nuwa lula wale kin lula rauci da fene ku hmm. لقد هان وقت الصلاة فقد آن وقت الصلاة ابن كسل حقيقة كسل لكم أذرنا أسامة تيمنا دوانا من كأنك تريد أن تقول شيئا يا موسى يا موسى من ليغا ودينا ويوغنا ويقبغنا كأن نولي تفيد ظنه أبنه tufidu tashbi mai lamane lambe mai lamane tunani me kpa kewa gagan we kpa gan gagan do cinu ya musa musa ga na'am e talaqaitu al-yawma risalata min walidi hakika me go ina daga baba bambu wasika e baba mi mu logwa mi takada logwa mi innahu yusallimu alaik baba mi mai jimi sayawai man ga alaika wa alaihi salam to to to baba wa ya min fiye jazawullah wa khaira so ko mu ga baba wa gan be ne gegan ela gaza guruji ne ka tabta ilaihi wa gabika takadatu zafiu faballighu tahiyati jimi samiyu laimi samiyu tahiyya fi jamu tahiyya jimi sayu ya mi nakrul an hadisan gbanin na igagadan hadisi ba eka hadisi ba elo ikra ya usama ya usama ba hadisin nan usama ga an usman radiyallahu anhu ngole usmanu an da luwa da kiyo majrur to kiwa yi tuyo arf eh, jarri ko ngai Usman amma wa yaja ibn usman da mini ya mamnu min sarf yaji fahimta ko amma ga ga sunna mamnu min sarf wai sunna ne la kasra mai la tanwina tanwin fata guba don maguba kasra guba ga tanwin so buga da kasra na kima judo fata galwi usmana sunan do na go bi alif da lamina kai da wani ki a atushan jau'an ramadan ba ta sunan na ji? ke ji faro kara fiye jirgin lo ko aje zuwa filai ingo te da mini yana jaju la na dai kasra na A da ibo e mamnu mina sarfu na yi ga daga ba usman bo radiyallahu anhu sokube boyuyu qala ugan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tushi soko sallallahu alaihi wasallam ga khairukum man ta'allama alquran zai da alkhairi ga tace wani gayi man ta'allama alquran zai gaji ka tun qur'anu wa allamahu cike kula uza wangi shi wa qur'anu ba wangi be tajwidi wai ke luza wangi shi rawahu al-bukhari al-bukhari go hadisin nabi man usman radiyallahu anhu ya ali ngole ngebe marfuwi ko man usman eh, wani yana lauda giyan kasira na uloma zai usman ya wali manyan gigan aliyu ya jinga huwa sahabiyun jalil sahaba wuce kuyo ne wa ahadul ulafa irashidin da mini zai nimi ne yan halifa ya ba wuce ego eh, ga ya al'umma shi na ji wuza wangi shi bai ci na ji hajje ba wuna sabba wujo wawa lifu gai jagora za wangi shi usama gali ma za yi kwado lahu zunurain ya ustaz man kila ce yi usmanu ga zunurain wanda ba suke guba من قال أنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ابن وجي جنزة جيكوبا من جنزة جيشيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هما رقية وأم كلثوم أغاي رقية وغن بي أم كلثوم رضي الله عنهما توتشو بي بيويا زاكوبا باب تزوج أول رقية رضي الله عنها يا وين رقية شاكو كاين جون wa ba'da wafatiha zuma yana na rukayyo tazawwaj al-ukhra fijiya wa yazabaci ngai ummu kulsuma bogo jigize ni awo nanin dani ma na na hadija ma za guba bo amma be sharati ngali lokacin ni ma idi fahimta ko ko wa gabe ne ko nasu wajibaci mata tufiyat rukaiya radiyallahu anha kan kici na na ruqayya janajele so kube boyuya na na rukaiya nga yegin da gibaci anabi muhammadu zumaya zibo zumaya zainab bu zainab ga yegin da ginusa man ga tufiyat war rasul alaihi salatu wassalam badrin na na ruqayya lokaci na tushi na igwagabe amin shafi a nan wadda ikon ya bada rauna ta hallafa usman radiyallahu anu anil maraka sayyiduna usman sukube bayuyu wadda kunda annaba wani bi sababi maraziha ebu batan nana na rukayya da gbakubo kan ganin bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai foroyen tuci sokwe sallallahu alaihi wasallam annabi wasu ga zo layu da yi miwon ga lokun dama wa kama bin madinatul munawwara yumarriduha sayyiduna usman lu madina yumarriduha mfeji mchibe mfeji kullabi wanje mumarrid sai layi da zanen gai ga nawa sun gai layi nawa su ga mumarrido wani zage mumarrida wata ga yi ga da lada bunci ja wasu na gaji yi da za su ciwo ya gwaci biyar na hannu wajen hannu wajen wajen mu ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من zumana ko kamina nabi muhammadu jabashin daga ya kuma badar wani badar da na ya ce ba kuna ce juye ba ga zuwa tu badar zawajau uktaha umma kulthum lokacin annabi muhammadu shi madina daga file badarona zawajahu uktaha in fela yagin rukayya ajiya waya ziyo sayyiduna usman yagin wuce ga yawa ga umma kulthum radiyallahu anha ji fahimta kulthum bi ma ma'anar shi na kawai da fiye ce fasara kusum ne ina la annabi tuga umma kusum na mushi na ka ji fahimta ku ade ba sai la ya tumbe kan bata ko annisa wa aula rasulahu yarinu jaras efinji usama ga gadan abu hannu نحن المتفوقين إلى مكة إن شاء الله esu na zahabu iya da ila maka maka insha Allah uga ba su kuna amma zijo nahnu almutafawwiqina ina jide ci gaba da ina jide goro na ina jigi gana no te ga giba kan ta jaji ya giga waje ko e te ka tun ga waje zai ji ga ce ka tun ga na ga almutawo mutawo eh mutafawwiqina tafitina daga fauko ngala da first class ko second class to tunna ga ga first class nan gole mu tafawi ko da aturidu shay'an min hunak ba adena waiwa ba gona manga takabbalallahu umratakum so shugo umrai arju an la tansawni arju an la tansauni fi da'watikum me ji fata ya ba mi ta duwaye ba bi mana ya ba ita aduwaye ya ba ita da aduwaye ya ga ba fe ba yi so an ruwa ga balarabe tikam ga da umran da da'watukum da'watukum la tansana fi du'aikum daga na wace zuwa da na guru wace za ba wasu ga mai da bai guwa duwa su kuwa duwa yi fi guce gana gaskiya yi to fayin masarar umura na igelo na adadi sai soko ito bawa gaskiya ito bawa mutu ga tawa don mutu ga wa don daga makawalo madina kawai fondoro ga wa lowa da yau wadda ya diyo wani wakima riya hamsin daga yawan waga shi yin ya ko daga sai wada go ta yi liliya a a waga isa di moto gini kawai isa biyu a wasa ba ya e za a wasu ya shirya da za a ko ya kogi aminci da su da ba ya tun rere kun gici ba ta nan sadu wuce ya jari ya ci eko giyan gici bude lawayan gici waga ya ji zo fai ga da moto wuce da zuwa da wata ya zai mawa da alimin goma kawo an ya ba ga tun fai wanzu ya gaji fiyabu nigeria ci fiyabu wadda ba na ce matsalace wasu aliyauci, walayoci ibagaiti taji na na, a wa bukata su ko ya yi arzikin yalu yalu zai ji ladiya nan su ko ji arzikin lulu ya mm, ina ji makon ya nuna su ko biyan yayi kuna bai wa lutu na babu darajawa kan ba so ciwo wani yi tunguru yana yi wabin yi adar sura shirun e bayanin sa na yi lotu mai nan darasin ya shi ci na darasin ya shi ci da na almudaris manyan gan amma ta sa sa'aluna ya ikwan eti kibo ya yi gido shi gan ya yi gima amma ta ta sa'aluna idi amma ya ta sa'aluna ko nolayen su yi bayawi ebe na so kwai gangaga fil gaibu nan amma ya ta'alu ke labido shi nan kafiri maka shi anin na bai labi ne ti labarai labari kiyama allazin fi mukhtalifu na sai ce da ba da ba ku wani to amma na gwani man shi shi wugi makanta ji amma ta ta sa'alun etiki bai gido shi nan wole mu fil mukhatab fil ne la gaga bai zai amidu gan na ta sa'alu an ilimti hani kaifa ya kun iya gido shi ga ya tiye jarabawo kyawaye na a sahalatan ta kunul as'ila al-sa'ba ega na ya gido shi na shim a sahala ta kunul as'ila ega nijiya sahala wọn fán alùsọ́àbà káṣí wọn zo inú da yagi makanta yadda fi da to manje su manna nwuye ba kwai shan sauko a ga na da jarabawa ga yi biyan yawon jihar zai da su to ya zamu jiga a sai ba shi أتستطيع أن تنجح بتقدير ممتاز أم لا؟ لا أتستطيع a nastati wa ya jiyayi an ja na yi gaji ga wale nunu na jama'a da wani gintara jama'a ga wai lagin ga kando ji fahimta ko gogo almutakallim da wani shi yi gagi bai daraja ya mumtazi kashi ya gya daraja gishi ya yi mumtazi distinction ko ga first class distinction wuce secondary level ko first class yi gan tertiary institution ji dan loro de technology na wala lo tun man fe ga bai ga my inu ya ikhwan ya egbe chita ya yegizi ya ankele chita sekunu limtihanu sahlan insha Allah jarabawa nawa dikin wa fa nga ba soko amma dai raji'u durus ya dai ba katu ibn ga bai wa fatuwa magugba na gama na yau katu ga da ya wuce wale ga wale alifu ba we ga yi wa gize lakoni to nun sa na ji mu jana ga <laughs> ya bayu fatiha wai bayan sallah oke bai sauki ko zai kiwana da tajwidi ya nan ga wale ga gama na wani so wa ya gaya wa zautu malo musulunci oro cikin wajen na itun ciwore fati a daga wai bayan kalole a san sabile da ke ga katun bai ma fortuna sai wa agbo ga wata wani wala ta taka salu bago ya mai ji doshi taimako e ga kwaye na ma e fi gwa igba katun gani na zannakiya na zannolu amma ya e gaji ji bai yi na kwaye bai ne bai wa fortuna ya mai yin da ga mai ga gbogbo jarabawa ya wayan guba addu'a bai katun bai amma wa gobe jin addu'a ba katun ko yake ba katun wajen addu'a e kawo katun ba bai gama na yare wani a fela kai kan mu ba a saki kan amu nasara ne ma wani a fe lóòtí o tó ga bàtàn da ọmọ tó ṣàlóbi lóòtí o gé tún kwẹ́ṣẹ́ sọkúbẹ̀lẹ́ sáré òyìnká lọ́rọ̀ masu daga nanu a haifu na ya ustaz idan da sun ya oman ka zaina sanata kullaha fillahu wa la'ib ebe yaya nipa ta gidan ezo wa la'ib ezo gan zoji etun zoji nga guba zan dan da ce gan zoji sama da yin zo dan da ce mai to bolu ce yan wula wani ya laitana ijtahadna tiwal al'an kama najtaid al'an kubayl al-imtihan ya laitana ka sairi ijtahadna da agagan igba yanzu be kafin tiwal al'am tun ba ku ya kyara kwanna tun ca baye na yi gadar nuna da ya yi kini bai kafi. kama na ji sai an kin bai yi bayan zuba ni bai kafi ku baila limti a na jarabawa yi ba ni wale ku baila tasgiri wa ya giyan kablo na yi ba ni na je ga wutar sarara ga jarabawa ake so kwaji kan ga gawai ta kafin bayi na kawo so te wa ga wabi cicin ko wabi cicin bone bai wade kokolowa tunan da ta fedu ba yare musamman katon adokun shi dai katon jami'a madina gama na wani a dai ga wawu katon na waga ko gana ku fiti talhisu wani waje to wacce gen ba ga na wani amma tun na ta test ne bune bai test ce sai giya jarabawa bai ga da zuni waga yi lewa layari eh, katon na cici bare ne kai wallahi yawa lajin na ya bata na maji majiwala wuce da waga ya gusu a yanzu wacce dai nigeria result to ma a gebe a ibuwa e na waga da grade da ya sai ah, ciya ya wala da katun ne wuce ci biyu mai giya a rage wuwa katun talhis waga ya yi e da harka an gaci wace da ya waje za e kacha katun na waje su ji ke kwai shan yaji manye da sun kawo fiye-fi ba ka tuca fahimta wujan ganye na cifin lewa lazuni na zongiye fogi zuwa da wakwai shan zaune nye lele za na ba katu ma fahimta katu ji wuji kawai ya ga arif kaza lauce da sun bukwai kwai gani a ga ta definition ya kaza bai mm-hmm. ina number one wadde kwai shan ji gusun wadị alifu mba ji na mgba nwanne ọnụ tu ndị gwara gizi ndị oroma gwagwa ah, wallahi kin da awo ka tuna a ci aga ya kwe shayo a dai yawon gi a ga yawon obe ndo jisha nji owe wasa gigi fifi wakwata na wiwu labai wa leci na wadda yau zari kebe ga soje yau ne na lawa bena wallahi ya tun a ci gama wani jarabawa ba gaskiya kin larabawa ya ji kokari bayi da su ku gaba alkhairi man ga kunu mutafa'ilin wala ta kunu mutasha'imin ya fi mutafa'ilin zai je ji fata ya alkhairi na wala ta kunu ya gafe mutasha'imin zai je ji tunani daidai dole di alfal gande a attafa'ul ngai wa fi fata so kuwa ajin ka zani mi gagi shumi wa fi kai mi jari in na miliyan lo inji da mi ade nasara shirya nan sai doro gai wa alkhairi na fi fata ga soko ko gaji so ko wa alfal kin do na hadisi bin ne zo fi guri ga imi na me wada ne mi gasu guri in eh, ka zana mai wani jin alkhairi da nemi ga so gurin na ga so koyo inna la yuhibbul fa amma ka nuna yanzu laka wani ba ga mai addini kaza amma to sun wadi ta sababi kashi wa shi ga wa ga yan diyo ma ta sababi ne ke la diuna ya a ta sababi ko kici wa da ni fahimta ko wani wo wo wa ni ga ko sina ko imi wayo sifa na wewa na zai shiga wa wa bayani be zamu shi shi ji fahimta wa ke shi shiga imi wiyu tun a yare ba diga ji fahimta ko e gi wayo ga ya wasu bai zo ko wata sababi la da iya lil khawf a ci gaga manyan gaga bugu ila sun damu bi ma'ana bukata inda sun damu fa inna kuntum mujtahiduna yabo yi makanta je wani jide kokari na walhamdulillah yabo kwato lufi ya toci la budda min asiqati bi anfusikum kilo keji da ba ya tita cinji ya aminci efe bi asika hot ji fahimta ko yi ya ce gan ga ba su kwai gagi na giki kini maya ga daga wuri ga malaka ta ta sa'a ya ababakar kibe biyo ce ya yawo yawa abubakar abubakar gata na waltu da wa abadar fitur min yi cibe zumaya zumana mai gula shi zona ji fahimta ko fitur iftar ci emike yabdu annahu munawwim ne le ga cibiyar wucin cibiyo ne liyale na munawwim ila gurfatik wastarih man gadda katawai wadaufa abubakar da wani ya ruju wani ciya ya ustazi na zaini talibai ne ta shajaran da'iman umaru ku gitilo bayan man ga yawo man inna azaini talibaini e ya gima makanta guba na ya tashajira ni da'iman e enwe sun kan doro arju an tansahuma mai waga wajen gamba man da wani ji gyaran ga limar tashajur ya hamid bayan ga mai faka tun na jumbu na jifu <laughs> ko ce ko da ya katun ko ga jifu wa gula wasu a fa limar tashajur ya min kibe biyo ya ce jike yau ya hamilu hamilu ga inna abbasan ya kudu li iman ya awar abbasu na mai daga bayin kando na wajen fe gami kando daga ya awar yawon dayan ni awar zai dayan nina abba sauto da wani ga huwa ya kulu li ya araj musadu ga ya ga yawon da yawon da na dabi cika dana yawon da ne da zukuna ji fahimta yawon ragi ba ta ne mulula ko bica ka koma ya zari ga dabi illa bicewa ya da goro a wani jirgin a arajin mole kuranu ya yi labara ko ni zai ji adam ni zai ji a lokun dane ba fi fita taya ba ibanan guga hajji wala zai ma lokun dane dole inda bici la ya juzu aza ya akwaiya manga ya yi gibu ba mi mole daga a hawa ni bawa ji fahimta ku ya yi gibu ba mi na tsogoyen ya أما سمعتما قوله تعالى يويغا سوشنا لاتونا ويغا في سورة الحجرات ويغا ولا تنابزوا بالعلقاب ولا تنابزوا بالعلقاب والتنابز هو أن يدعو بعضا بعضنا بعضا بلقب السوء غير يعني التنابز نوغيه zando ciji an yi da uwa ba duna a yi zando ciji ta cin yabo ba dan zando ciwi zando ci yayi bi laqabi su sun na dede la yanbaghi lil muslimina yatanabazu wa ya musulmi na ce na sakwata da jina mun da ci tana buzu na ngayi sunan duro na gai zawa safi wani ta na buzu da wani bisa inda wanda a game yawa sunan na ga logo ɗauko iri nickname na da sai layar ka kayan da ne kawo magai wa umarjin shari'a a ga ke yi wa ba wani ga zanen ce suna na wurwurun na wasu gai ba mai da wa suna gina saraji biyan bolu ce ci je gi musulmi ke lawuci ji fari har sunna ji tsayi sunna wangi da na ya annabi so ko sahaba na atunu wa ba ci tawa sunna bolu ce ci be tije ci inda ci ne fikin da sare ji rayuwa na na ji gumi ana yake loye be to ga yi ma ku ga bona wa yu ne bona ga guba ga mun ba zan da ci na wayu na zan da ci ma mai mafi na wa yu na to ndo ru yi fiya be fakan na Allah tabaaraka wa ta'ala anu to ci kai na ya to ji sunna dede na wasan ma fusuqa so ko caji na cin lab wuyi faskanci fi ma na wala tanabazu bi bil alqal bi isalismul fusuq tar jangar mai sunna sunna safa bogo fatuba ila allah wastaghfirahu ewa fufa betoci eji tuba ló bá tó ṣe mẹ́wàá fúfú ó lè mú zàgúbà náà yìí fọ̀túbà mẹ́mọ́kùn yẹn fọ̀túb wọ́stàfẹ́ àmá àlífẹ́ ìtùnẹ́ni náà náà fa tuba ìlàlá wọ́stàfẹ́rà amiru bá bá sí dánà ẹjì na tubu ìlàlá ìwọ̀n tàfírù iye jí tuba ló bá tuba ẹzù lọ́pàá daga tún da wúdá na sọ́sọ̀ kwẹ́wàá arrojo anil masiya ila ta'a dede wa fanki ulugwa da tun wangi tuba gana wani <coughs> manga awadu an ta tasafaha mewa an ta tasafaha gai lado zai yagwa gole ya saliwi ta tasafaha ne ko amma yabo an bo dole wa gaki yawon nuna fiya nuti ga alamai ya guba alibe nuni ga to ga nuna fiya ibo an na na shi na an gagara giya filul mudari kiwa da ujan an gagara al filul mudari waja ki fiya ji nazba mufrad mu ke wai jama'a an ta tasa fahu maimako ta tasa fahu ne ga to yi tasa ne adana ya da shi ba aliyu ya ganga arju an tasmaha li bilin sira fa innani ashuru bi abin shadid me waga waje izini wa yami tasmaha ji sauki yami bilin sira milan jeban nufin da فإنني أشعر بتعب شديد إبونا ميو بصرو أشعر ميو تعب ابو صرو من إياك أن تتمرض يا علي يا علي إياك كشيدي إياك نقول كلمة تعذير يونا كشيدي أن تتمرض نواصبة تتشن gasan ba tama aliyu a'udhu billahi an akuna min al-kadhibi me wasu sabitoci na migafida taciya ga mana zuci jona wato sabitoci galuba me afida taciya ga mana zuci jona lole wai ugwa goji ga mana wai sa musa ba ta sa man ga idha bi shafaka allah fida su ku sabu masu daga ya ustaz nushiku an na takarraja ya wa man nushiku yi ma'ana na kurubu ya tsoba an na takarraja na ya tiyana inji tiya klasa wani kware wani ti tiya klasa wani ga an na kuruja amma an na takarraja na yi ga tiya makanta wani نريد أن نتعلم طريقة الباس عن الكلمة في المؤجمة في المؤجم bogo yewa an na ta'allama na yade fifiyen toriyar albas kin dona ji bincike ji ekpa torika ekpa ne ladu bincike an il kalma ya ti wazayen kalma na filmogen dictionary Manga inna azihi la fikratun jayida e ga nawa ga danin ya pa wangi a shago yi ra'ayi wangi a shago rube ne wa galla ra'ayi jayyid ko fikratun jayyida ra'ayi wangi o bebe ne sa'adau fi maktabi mu'jaman wa sayakunu fi mutanawili aidikum sa'adau fi maktabi mu'jaman daga dictionary lata katatumbu ofisin bu wasu ya kunu fi mutana wule aidikun na ga fi da waye wani ya fi da amfani biyu ya lobe shi yana mai ajina da wani kiwon ga wasu lawa hakin dona agaji amfani bai dictionary nena mu'jam kamus bata manannigo na gaghị gwargwadon karatun yau edufen zugban wacce gwargwadon su ku albarka wurin bai gaci mace na su ku fagen da yi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa